an ji ba ma asfalal ka'abai ne eh eh ai shine ja'a mutlakan wa ja'a muqayyadan wa yuhmalul mutlaku mutlaqu mahma wujida ala alladhi bil wasf minhu qayyida wannan ka'ida ce usuliyya baka da yadda zaka yi saboda ya ce khuyala'a ina mana khuyala'a wanda ya ja tifarsa a ƙasa don girman kai don wa ya kawo don ɗin manzo Allah ya kawo to akwai mafhumul mukhalafa ko ba mantuki kenan mantukil kalam man jarra thawbahu a mafhumul kalam fa man jarra thawbahu ghayra khuyala yadkhulu fil hukm wani babi kuma daban kenan an shiga kuma wani babi kuma daban kenan yayi mai almubazziranci to in ya ɗage tufarsa bai ja a kasa ba ya yi katuwan hannun riga da akwai mubazzaranci a ciki kuma fa shi ma ya yi mai ya yi almubazziranci ba haka ba ne? yaya kuka yi shiru? <laughs> <laughs> ya duk wanda ke da matsala a ciki ya kawo tun da nassi ya zo eh eh aha saboda yana cikin takama eh. yana cikin me yana cikin takama mhm. Allah kuma baya son yana cikin takama gashi sayyidina abakar yayi bai ce yayi takama ba to ashe ba kowanne ne yi ne yake da a ce magana da aka yi sai aka yi shuru hukuncin sai yantabiku ala kulli man jarra thawbahu alaysa kazalik amma tunda an kawo sifa was khuyala da ya za a ka cire wannan sifar ba lallai ba ne ga ilaista minhum لست منهم eh a Allah ne ba shi tabbas cewa me baya cikin masu yi dan me dan takama to shine manzan Allah ya masa shaida ba wanda manzan Allah kuma masa wannan shaida to in an samu wanda yayi ba dan girman kai ba kuma fa Ah. duk inda nassoshin suka zo ba yadda za a yi sai an kayyade su da huyala'a shi kenan a ai sun zo wannan ya zo wannan ya zo sai aka samu ɗaya ya kayyaje shine aka ce wa yuhmalul mutlaqu mahma wujida ala alladhi bil wasfi minhu quyida wa hamlu mutlaqin ala zaka wajab in fihi mattahada hukmun wasu sabab eh to yi mata gyara mana yi mata gyara eh, to shi kenan aka ce mallabi sauba shuhura lam yuri ra'ihatal janna ina meme ina ba nan sauba shuhura ah, to amma nasu cewa sauba shuhura siffar da za ka shahara a cikinta ina mana za ka shahara a cikinta duk wanda aka tambaya zai ce aska biyu malam malum shafka meye da menene shaukani ya ce in mutane suka shahara da sa tufafi mai arha don a ce musu masu tsoron Allah ya ce sun shiga ciki ya ce sun shiga ciki ba haka ba ne babun fil'aza yusibun na'ala abin da ake so ka tabbatar cewa aljanna ba don kai kadai aka yi ta ba za ka je ka tarar da mutane a ciki wa'yansu za su tarar da kai a ciki za ku shiga tare da wa'yansu ba haka ba ne babin fil aza yusibun na'ala babin da ya zo mutum ya sa takalmi ya taka kazanta wannan hadisi akwai inqita'i a ciki قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة وحول السند <coughs> قال وحدثنا عباس بن الوليد ابن مزيد مزيد ابن مزيد <coughs> قال أخبرني أبي وحول السند قال وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاعي المعنى قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي idza wati'a ahadukum bi na'alihi al-adha fa inna turaba lahu tahurun in mutum ya taka kazanta sai ya tafi ya tsallake wajen kazanta sai ya darje ya goge kafar takalmin nasa akan kasa aka ce kasa tana tsarkake wannan wajen da kazanta ta taba saboda malamai da suka kari juna ilimi kamar imamu abu hanifa su ne kai suka ce ba yadda za a yi sai da ruwa ko kuwa in cikin shafi'iya ko yan cikin malikiya amma wa'in sun tafi kan cewa ƙasa tana tsarkake waje iska da rana suna tsarkakewa kamar yadda muka karanta a shekarar jiya wancan sati ba haka ba ne to ne mai ke hukunci a nan mutum yana tafiya da takalminsa sai ta kazanta sai kuma ya tsallake kazanta ya tafiya a cikin kasa ya darje ya goge ya goge shari'a ta tsarkake masa wannan takalmin ko ko a'a sai ya wanke da ruwa eh? قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب yace in yasa hofinsa guda biyu sai ta ka kazanta ya ce kasa za ta iya tsabtace masa tsarkake masa wannan hofi ko takalmi wannan hadisin shi ma akwai magana a cikin sanadinsa hadisan guda biyu duk basu inganta ba amma malamai waɗansu malamai suna aiki da hukuncin da suka kunsa قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن عائذ قال حدثني يحيى يعني ابن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاء بن حكيم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه بمعنى حديث ليقباتا باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب باب ديزو متين يصلى أكوين نجسة da tufa a cikin da najasa a cikin tufarsa sai ya gama sallarsa me ke hukunci sa'an nan ya gani zai sake sallan ko ko sallarsa ta yi akwai bambanci a cikin najasa ta taba jiki da ta taba tufa a wajen shari'a an fahimta <clears throat> قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حما حماتي أم جهدر العامرية أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب يتي أنت بيننا عائشة جنا حيلا يتبتفا فقالت ستتي كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا تجي نا kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi'aruna rigar da in na sa take taba jikina tana tare da ni wa qad faukahu fawqahu kisaan akwai kuma ma'ana shi ne kenan da babbar riga gari kenan da ta saka rabi na taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhadha alkisaa falabisahu alkisau thawbun yalbasuhu dhukur wal inasi tufa ce da maza da mata sukan iya sakawa tace takan saka shiminta ta dauki wannan tufa kuma ta saka to wannan tufa sai manzo Allah ya dauka ya yafa sai fita ya je sallah thumma kharaja fa sallal gadata sai manzo Allah ya je sallan asuba sun jalasa fa qala rajulun sai manzo Allah ya zauna sai wani mutum ya ce ya rasulullahi hadhihi lum'atun min damin yace ya manzo Allah ga lum'a ga jini a cikin tufarka faqabida rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala ma yaliha sai manzo Allah ya kama wajen da aka ga jinin فبعث بها إلي مسرورة في الغلام sai manzo Allah ya kama wajen haka ya ce kaga ka kai mata ta je ta wanke su yaron ya kamo haka ya rike wajen faqala ighsili hadhihi wa ajfiha thumma arsili biha ilayya kace ta je ta wanke wannan ta busar da shi sa'annan ta sake aiko min da shi fada autu bi qas'ati fa ghasaltuha sai na dauko akushina da ruwa a ciki sai na wanke inda aka kama aka ce na wanke din thumma ajfaftuha sa'an na busar da wajen fa ahartuha ilayki sai na maidan masa na koma masa innahu zanna allan yahura ay allan yarji'a fa ahartuha ay arja'atuha ilayhi فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه sai manzo Allah ya sake dawowa wannan tufar na tare da shi to babu abin da ke nuna cewa a ce an ce manzo Allah ya sake sallar. kuma babu abin da ke nuna cewa bai sake sallar ba ko da yake wannan hadisi, akwai jahala cikin sanadinsa to menene hukuncin wannan hadisi mutum ya sa tufarsa yana yake cewa tufar tsaftatacciya ce babu najasa a ciki sai da ya sallah ya idan da sallah ya gama sai aka samu akwai najasa a ciki me ke hukuncin wannan sallar eh eh eh ya eh ah, in ka ce a adafil wakti ka koma ka bi bayan su kenan in ba lokaci fa in ba lokacin lokacin ya fita fa to in sallah ba ta yi ba ko lokaci ya fita za a sake ta ba haka ba ne ba ya ce wa kullu i'adatin fil waqti fa huwa fadilatu wai me kenan duk inda aka ce ma a'ada fil waqti a'ada fil waqti karshe ai ya zo ya fassara maka yace wa kullu i'adatin fil waqti fa huwa fadilatu duk inda ka ce ka mayar ka sake sallar inda sauran lokaci ka sake sallar inda sauran lokaci aka ce abinda ake gani ya fi ne kai in ba ka yi ba fa sallah ta yi ko ta yi ba eh a ah, wannan ana nufi najasa ne in kazanta ne don tun yawu ya taba tafa mutum kuma sai ya ce wani abu yawu ba kazanta ba ne duk najasa kazanta ce amma ba dukkan kazanta ce najasa ba kazanta tana da faɗi yawu majina da kunne na kama ko ina ba kazanta ba ne yanzu yawu bakinka ba sha kake kana haɗewa ba yanzu kana fitowa da shi kuma zai iya komawa ya zama mai ko za ka yi zuba cokali ɗaya ka kuma sha ba yanzu yanzu ba bakin kai ba da shi kake rayuwa ba yana fitowa kuma sai ka a mace shi ya zama me ya zama kazanta sunan shi kazanta majina sunanta me tofi sunanta me yawu me kazanta yanzu sun taba tafan mutum ba sallah eh akwai sallah to najasa najasa ita ce fitsari jinin haila jinin nifasi maziyi wadi da kuma bayan gida ko waɗannan su ne yakinan aka yi ijma'i su ne najasa an fahimce su duk abin da ya wannanci waɗannan abubuwa akwai magana a kai ko kuwa eh abin da aka yi ijma'i fitsari mazi wadi jinin haila jinin nifasi da jinin cuta da ke fitowa jinin istihaba ba haka bane da kuma bayan gida sauran abin da ya wannan ci nan kamar mani magana ce mai faɗi a ciki har malaman malikiya imam maliki yana kan cewa maniyi najasa ne amma a cikin askari da ya magana sai ce shine zance alkaulul mashhur ma'ana a cikin mazhabi ma akwai waɗanda ba su yadda ba an fahimta to bara mu karasa ku ka ne akwai jamfa jikinsa ko dan ciki ko yar shara eh? eh eh to an nuna an nuna tsirara yake zaune me kawo kana babul buzaqi yusibu babin da yazo tofi kai kaki ka tofa ko yawu ko majina ya taba tufa najasa ne ba قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت البناني عن ابي نضره قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحق بعضه ببعض yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh kana cikin sallah sai kaki ya fito maka ba ka da yadda zaka kuma kana sai da babbar riga ba sheti ko ko soti kake riga sai da shi ba fa wannan aiki ya same ka sai ka ka tara yawo a bakin ka ka kasa karatu ka kasa tasbihi ba yadda za ka zubar kuma za ka cutar da kanka in babbar riga ne kuma garifa shikenan sai ka ci gaba da sallanka a gama ko ba a gama ba aka ce sai manzo Allah ya ce turfi a ciki sai ya kama ya murza shi haka sai ya ci gaba da sallah sallah ta yi ko ba ta yi ba eh <laughs> ji rayuwa ko قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن انس من آه، كتاب الطهارة من كتاب الطهارة وأبوابها فإلى كتاب الصلاة ولكن قبل كتاب الصلاة لا بد أن نلقي نظرة في بعض المسائل التي أثيرت في الأسابيع الفائتة بالنسبة لنجاسة المني أو طهارته وبالنسبة لحكم رطوبة فرج المرأة هذه المسألة سبق أن ناقشناها أيام كنا ندرس البخاري وسبق أن كشناها أيام كنا ندرس الترمذي وسبق أن كشناها أيام كنا ندرس صحيح مسلم ولا ندري لماذا أثيرت هذه المسألة مرة ثانية في آه، سنن أبي داود ألم يسمعوا آه، هذه المسائل من قبل إلا الآن sababbin سبب zo da yawa سبب ba sababbin su zo ba sababbi ne suka zo da yawa ba malikiya imamu malik wajen san maniyi na jasa ne to shi sa malikiya mafi yawancin su suka tafi kan najasa ne a kan cewa najasa din nan sai suka ki ba da dama a waiwaya a binciki wa'ansu mazhabobin in ya zama na mazhabin imam malik mani najasa ne ya zama mazhabin eh, eh, eh, imam aisha ko ya za fada na na aisha da ibn abbas da wane ne da wane ne suka ce mani ba na ba bane wane ne ce mazhabin wa karfi kenan na aisha na aisha ba haka bane to sai aka samu akwai waɗanda suke rike da mazhabin malikiya sai suka suna nuna kuma kungiyanci a cikin riko da mazhabin duk matsalar da suka fahimce ta suka tafi a kanta ko ya bayyana cewa magana ce wacce take akwai magana da ta fita to ba za a yadda ba a karban gyara a cikin wannan an fahimta ko in za ku tuna lokacin da muke karanta timizi a lokacin da aka ce nana aisha ce kuntu afruquhu sai mai sharhi ya ce mai tambihun muka karanta baki ɗaya. yace rutubati farjil mar'a saboda maniyyi da ya fito din shi ta inda ya dauko maganar yace ai an ce annabawa ba sa mafarki don mafarki wasanni ne na shedan manzon Allah ya shi ya fi karfin shedan yayi wasanni da shi to maniyyin da na Aisha take kakarewa ina ya fito ina ya fito na saduwa ne na saduwa ne in kuma rutubat farjil mar'a ya zama najasa wannan maniyan shi ma ya canza kenan ya zama wani abu mun karanta cikin tirmidhi ana ba haka bane to sa'an nan sai liman ya ce an ce maniyi ba najasa bane sai mutane suka ta tambayarsa shi yasa yana ana neman ƙarin bayani wannan matsala an tattauna ta yafi shekaru ya fi shekara goma sha ba haka bane sai dai abinda za a yi ƙarin bayani shine ƙarin da liman yayi ya ce an ce abinda azzakar ya fito da shi ba najasa ba ne wannan matsala tana bukatar ƙarin bayani ana magana ne kan rutubati farjil mar'a saboda waɗanda suka san wajen suka ce ɗanyen waje ne ba haka ba ne wata mace in tana da ciki ma ko tana aiki mai tsaye yakan yi gumi har ya fito mata sai a ce tufata ta zama najasa to amma cewa abinda azzakar ya fito da shi wannan yana neman ƙarin bayani wannan azzakarin kafin ya shiga ko sha'awa ta sa ya fitar da maziyi tukun ya shiga matsala ta canza ko ko da ya shiga sha'awa ta yi karfi sai ya fitar da maziyi matsala ta canza ko ko da ya shiga sha'awa ta yi karfi ya sa aka fitar da maziyi matsala ta canza ko ba canza ba amma mace tana zaune dan shimfarjinta a ce dan ya taba tufarta ya zama najasa kenan ba a ce ya zama najasa ba saboda abubuwan da ke fito mata ko dai ta mafi tsara ko ta mahaifa akwai na uku ko ta mafi tsara ko ta mahaifa fitsari an ijma'i cewa najasa ne ba haka bane ban da fitsari akwai kuma abin da ke fitowa ta mafi tsara? sai ne shi ne me akwai a'a mazi ba mafi tsara ke fitowa ba mazi mafi tsara mace ke fitowa mace tana da guda biyu tana da mahaifarta inda ake saduwa da ita inda take haila inda take nifasi inda kuma ake kaza inda take haifar da ɗa sa'annan kuma akwai inda take fitar da fitsari ba guda biyu ba ne inda take fitar da fitsari fitsari ke fita wajen ai ijma'i cewa fitsari na najasa ne sauran mahaifarta menene aka yi ijma'i cewa na najasa ne mazi wadi jini ba haka bane to sauran danshin fa ruwan da ke fitowa kafin mace ta haihu fa shi ma ijma'i aka yi aka ce najasa ne akwai malaman da suka ce ba najasa ba ne an fahimta sai ya ce wannan ba lallai sai an karanta ba mun karanta cikin tirmizi mun karanta cikin buhari mun karanta cikin komai matsala ce da suke malamai sun kasu kashi biyu imamu ma imamu imamu imamu malik imamu darul hijira da imamu abu hanifa sun suka ce maniyyi najasa ne suka kari juna ilimi to ya za a tsarkake jasa maniyi imamu ahmad bin hanbalin imamu shafi'i suka ce maniyi ba najasa ne. nana aisha ta ce maniyi ba najasa ne. abdullahi dan abbas ya faɗi kaza sahabi kaza ya faɗi kaza sahabi kaza ya faɗi kaza duk abin da kake so ka ɗauka amma kada ka tilasta wani akan abin da ka ɗauka ba haka bane malamai sun gama wannan mas'ala to dangane da cikin mazhabi cikin fiqhul maliki qala al-askari fi irshad salik fi fi fiqh al-malikiyya wal da ya magana kan najasa najasa magana maniyyi najasa da sai ce wal mashhur najasatu maniyyihi ay al-adami yace wal mashhur najasatu maniyyihi eh me haka ina ma nan wannan a cikin Hausa maganar da ta fi shahara a cikin me a cikin mazhabi najasatu maniyihi cewa maniyin dan adam najasa ne ashe akwai wata magana da bata shahara ba to me yasa ba faɗa wa mutane wannan ba haka bane to sa'an na aka zo rutubati farjil mar'a fa adillatu najasatiha la tasmudu amama al-fahsi wat-tadqiq wa adillatu taharatiha hiya nafsu adillati taharati al dalilan da suka tabbatar da cewa maniyi ba najasa bane su wannan dalilan su ne suka tabbatar da cewa eh, rutubatu farjil mar'a ba najasa bane qala ibn usaymin wa fi hadha alqawl alqawl bin najasa min alharaj wal mashaqqa ma la ya'lamuhu illa in aka ce danshin farjin mace najasa ne to ta shiga cikin mashakka da wahala da sai Allah kaɗai san wahalar da take ciki ma'ana in ta fita ba za ta yi sallah ba sai ta dawo gida ta wanke ta cire wajen ta cire kaza ba haka bane eh. وخصوصا من ابتلي به من النساء لأن هذه الرطوبة ليست عامة لكل امرأة فبعض النساء عندها رطوبة baliga ta haruju wata silu wata mace dashin ba shi da yawa wata kuma Allah ya jarabeta da shi dashin yana yawa har yakan fito to in ya fito ya taba jikinta ya zama najasa kenan ya taba tufarta ya zama najasa kenan to ta samu wahala kenan wahalar da da a ce ma wannan najasa ne wahalar da ke ciki zai sa shari'a ta yi mata sassauci balle ma ba ba ne. wa ba'd nisai takunu indaha fi ayyamil hamli wa la siyama fi shuhur Akira mace kuma tana da ciki watannin karshen ta dab da haihuwa wannan danshin yana mata yawa yana fitowa ma'ana za ta samu wahala a cikin ibada kenan غير أن الفرج له مسكان فإن كانت رطوبة وإنما غغنو kenan da aka tafi tabbas magana mafi inganci a wajen malamai maniyi ba najasa ba ne akwai malaman da suka ce maniyi najasa ne kowanne ne ya kawo dalilansa malamai muhakkikai cikin malamai suka ce dalilan da suka fi ƙarfi suna tabbatar da cewa mani ba na ba ne suka ce dan adam asalin ɗan adam da mani aka haife shi aka aka halice shi annabawa da manzannai yaushe Allah zai sa a ɗauki jasa a halici bayan Allah na kwarai annabawa da manzannai suka ce da a ce mani jasa ne ba za a taba samun shi ko a yawaita samun su a cikin tufar manzon Allah ba sa'annan kuma suka ce manzan Allah annaba ba sa mafarki balle a ce sun fitar da mani a cikin mafarki saboda mafarki aka ce wasanni wasanni ne na shaidan musamman annaba da manzanai sun fi karfin shaidan ya wasanni da su to nana Aisha sau ta ce kuntu afrukul maniyya an ga maniyya cikin kaza tifar manzon Allah a na kankare danye ne na dauki kara na share busasshe na kankare suka ce to wannan maniyi da yake fitowa da aka ce cikin tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dai ka ce mafarki manzon Allah ya maniyi ya fito suka ce wannan ba zai taba yiwuwa ba ko dai ka ce saduwa yayi da matarsa aka samu wannan maniyi to wannan maniyi din a ina ya fito a ina ya shiga kun ya fito sai da ya shige sai da ya shige ta cikin mahaifa sai da ya shige ta cikin me hanyar da ya biya fito ya taba tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hanyar aka ce da najasa ne to maniyin kansa ya tabo me najasa shi ma ya zama mai kenan amma aka ce ta ba najasa ba ne to sai kowa ya hakuri da mazhabinsa waɗanda suka ce najasa ne su je Allah ya karbi ibadarsu wanda suka ce ba najasa ba ne su je Allah ya karbi ibadarsu abinda ake so shine a faɗa ma mutane gaskiyar matsala yadda take matsala in ɗaya ce sai a faɗa imamu maliku ya faɗa kuma ba wata magana haka aka faɗa amma matsala in malamai sun ƙari juna ilimi sai a bayyana ma mutane yadda hukuncin yake wannan matsala ba ijma'i akai ba akwai malaman da suka ce kaza akwai malaman da suka ce kaza to in matsala ta zamo haka ba kwarjinin malami ake kallo ba dalilin malami ake kallo ba kwarji ba kwarjinin malamin ake kallo ba a'a wane ne faɗi kaza ko wane ne faɗi kaza a'a abinda ake kallo dalilan da malam ya dogara a kansu suna da ƙarfi suna da ƙwari sai a karbe su ko da malamin ƙauye ne dalilan da malami faɗe su ba su da ƙarfi ba su da ƙwari ba za a karbe su ba ko da malamin birni ne amana kenan ta ilimi amana kenan ta ilimi yadda ake tafiyar da ilimi kenan amma in ka ce matsala ɗaya kai abin da ka sani din nan haka za ka tafi sai daga baya aka zo karatuttuka aka yi bincike aka zo aka tabbatar da cewa wannan magana ma ashe ba ijma'i aka yi ba kaga mataki na ɗaya kenan sabanin da aka yi ma maganar da ka ɗauka ita ce zance da aka rinjayar ita ce maganar da aka rinjayar sabanin abin da kai ka ɗauka kenan to ya za ka yi ma mutane ya za ka yi da mutane sa'an nan kuma akwai littafin da ibn abdulbar ya yi alfarku bayan malik wal malikiya bambanci tsakanin imamu malik da malikawa wane ne imamu malik su wane ne malikawa sai a bayyana maka imamu malik imamu darul hijira ga usul mazhabihi ga abin da ya tafi akai ga abin da ya tafi akai sa'annan Malikawa kuma waɗanda suka zo su karanta lahalari, ishmawi izziya ashalu menene da menene duk baki daya sai sai su ne malikiya ba haka bane to sa'annan ba ba san ba ba abin da suka sani game da imamu malik muwatta ma suna gabatar da littafan fikihu akan muwatta malaman malikiya ma tura kun mazhabin malikiya wayanda suka fi karkata kan fikihu suna fifita su akan wayanda suka fi karkata kan hadisi kamar ibn abdulbarri numari turke ne cikin turakun malikiya kuma yana da daddan malami ne kuma kowa ya san shi tamhidi ya fassara shi cikin sifidi goma sha takwas duk ilimin ka baka da kwarjini kan ido ibn hazmi amma da ya je kan sharhi muwatta shi ce wali sahibina sharhun ya yabi tamhidi na ibn na ibn duk malamin malikiya ya san matsayin ibn abdulbarri a cikin mazhabi kuma ya san matsayinsa a cikin ilimin hadisi a cikin fikihu amma saboda shi in mas'ala ta zo yana rinjayar da matsala da ta fi karkata kan hadisi zuwa hadisi shi yasa sai suka bar shi baya sai suka dauko wane da wane da wane zantutukan su aka fi rinjayarwa to meye amfanin da zaka samu cewa ka rinjayar da zancen da ba shine rinjayar magana ba shine rinjayage ba daga baya bayan shekaru ɗari in bincike zo ya tabbatar da cewa abinda ka rinjayar din nan ba shine ya kamata rinjayar ba ya zaka yi janye abin sauki ne da shi me yake sa ana tashin hankali me yake sa ana fushi me yake sa ana kaza me yake sa ana kaza alal aqal kai fatawa kai mazhabin imam malik cewa mani jissa ne daga baya sai ka ce jama'a mas'alar yadda take imam malik ya ce mani najasa ne ka fita ahmad bin hanbali ya ce ba najisa bane nana aisha ta ce ba najisa bane wani amfani zaka samu kana rike da mazhabin malikiya kan kamo baka son ka sake sa'annan ka jefar da maganar nana aisha daukakan me zaka samu a cikin wannan imamu malik ya sa maganar na aisha rikin zai ya aje maganarsa ba haka bane to shi yasa yanda mas'aloli suke kenan amana